لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون yan wuta da yan aljanna ba za su taɓa zama ɗaya ba sun bambanta a cikin sakamakonsu kamar yadda ayyukansu suka bambanta a duniya yan aljanna su ne masu labauta da samun abin da suke nema da kubuta daga abin da suke jin tsoronsa